يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 jama'a masallacin Abu Ubaida ibn al-Jarrah wanda ke gidan wanda ke Arkilla Sokoto inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin al an usuli diyan na shaikhu Malami Abul hasani al-Ash'ari Imam al bayan sati ɗaya da muka ɗage na karatu don domin lalurar zaɓe. yau inda za mu tashi babi na tara za mu tashi babi na tara malam zai magana akan jimlace dunkule sifofin Allah madaukakin sarki waɗanda jahanniya ka korewa a dunkule sannan zai magana a sifofin da sun kahi ba kulawa saboda ni saboda kokarin su ce babu Allah a man bayyuwa sai suka ba wasu sifofi biyu ko uku kulawa na ƙoƙarin su kore su nasa shubha game da su na farko shine ilimi ilimin Allah Allah bai da ilimi a cewar su Allah bai san abin da za a yi an jima ba bale gobe bale catta bale shekara mai zuwa in ka ci kun bai san abin da aka yi jiya ba sai da yawa kana bai san abin da aka yi shekaran jiya ba sai da yawa kana suka ce in ka ce ya sani to kenan ya aka yi wasu abubuwa da bai so su wakana sun ka wakana in ya sani kaga bai sani ba in ko kuma kacce ya sani to bai da ikon hanawa kudura kenan sai suka ce to bai da kudura kenan bai da ikon hanawa suka ce dole a ce wasu wai wai waɗannan abubuwa mutalazima ne na babu yadda za ka haɗa ka ce Allah yana da ilimi kan abu sannan kuma ka ce an tashi ɓarna bai hana ba ko an tashi wani abu bai hana ba alhali abin bai sonai? to ɗayan biyu ko dai ka bashi uzuri ka kore mai rashin sani ko kuma ka kore mai rashin ƙudura in ko kacce ya sani ko yana da ƙudura ya ƙi hanawa an ka kashe wani wanda bai kamata a kashe shi ba aka je jehi annabin shi aka yanke annabi haya aka kashe annabi zakariya aka kada annabi ibrahimu cikin wuta aka ba annabi nuhu kashi aka hiddan mu annabi muhammadu jini to kuma duk bai hana ba kuma ya sani kuma yana da iko to azalumi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai suka ce Allah kuma ba ba bane in suna ce in kaji al'adalu a cikin aqida al'adalu babu adali shi na kakka yadda da shi ba adalcin da ka sani bane wannan in ma shi'a suna da shi an samu rikici wajen shi'a cikin waɗannan abubuwa guda biyar wajen imama imama wake da haƙƙin ya zan shugaba ba mu sallah sallah suka rance da Allah sai Ali an samu salla tsakanin su da nan sannan an samu matsala game da ni game da as-sahaba sahaba matsayinsu sahaba ahalus sunna su ne san al'umma bayan annabawa an samu matsala da shi akan haka nan sannan an samu matsala kan babul adali yan ka ce babu da adali kaka yi tsammanin adalci na hukunci adalci na kotu adalci na kaza dole a tsaftace Allah dole a ce Allah adali na in ku ana ce ma Allah adali to dole wasu siffofi ka a sa mai su sannan ka zama adali irin buwaye ko iko ko ƙarhi ko ilimi to dole ka a samu su dundun mai ilimi mai buwaye mai ƙarhi an ka tashi abin da bai dace bai hana ba to wa in ma zulmu wa in ma akhara kawai da suka ce sun yarda da wama Allahu bi zallamin lil abid sun yarda da haka nan saboda haka Allah ba zalimi na ba dole ta sun ka kawo ka'ida al'adali an fahimci wannan a babin aƙida in ka ji ana cewa babu adal a aƙida shi wanga aka magana kakka yadda da adalu kila an fahimci wannan Ehe suna ci akwai ma a karin magana da ko salele da aka yi na cewa kakka yadda da adalu na yan shi'a da mu'tazila kakka yadda da kaza na yan kaza da yan kaza al'adalin fahimci wannan to yau malam zai magana akan waɗannan sifofi guda biyu al-ilmu wal qudratu na ƙoƙarin ya tabbatar ma Allah ya su tun da Allah shi ya tabbatar ma kai ne su kuma manzo sallah ya tabbatar mai kaga ga kama alama kai sai ka kaɗa kai kaga cewa mutane ga sun wuce wuri har yanzu akwai aƙidan. har yanzu aqid na nan ta lala mafi yawa ga wasu abubuwa ba ku san cewa Allah na da ikon yin wani abu ba da wani ya san Allah na da ikon yin wani abu da bai bugun gaba ya yi kyakkyawa ya ce su sun ka isa kaga duk da wannan din duk da ya sarahatan ya so ya ce ma Allah na da kudura to amma kuma ni kuma a ɗayan hannun kuma ya ce bai da kudura duk wani wanda ka isa sai ya ga dama akai ko ko in ya ga dama wane bai kai ko ko in ya ga dama wane bai zama abu kaza ko ko shi ka azurtawa ko ko shi ka hanawa ko ko wane wa'e sai wane ina wane ya zan abu kaza alhali ba mu nan ko ko alhali ba mu ciki ne kaga lokaci guda ina jin ya tube ma Allah alƙudura ko ba haka ba kaga waɗannan kalamai suna yawo cikin mutane shi yasa kullum aka cewa karatun firaqud dala daga cikin amfani ne su firaqud dala fa in banci shi'a da ash'ariya din nan su dai suka rage sunan su muna jin shi'a shi'a shi'a ga ta nan muna gan dan shi'a da ash'ariya ana cewa ash'ariya ash'ariya kana gani ne ya ma rubuta ya ce al-malikiyyu madhhaban al-ash'ari wa qidatan ko ba haka ba in bancin waɗannan duk sauran aƙidu ba su nan a suna amma suna nan a aiki aƙidar su aƙidar suna nan aƙidar mutazila tana nan aƙidar jahamiya tana nan khawariji suna nan sunan dai an ka ba amfani da su to kaga karatun aƙidun zai ƙara taimaka ma da kaji aƙidar ka san a ya aƙidar kaza na kila fahimci wannan kilan mai yin ta ya san da haka ko bai sani ba Allah ya samu gane aƙidu ɗanga ko ku sifofi guda biyu ilmu da kudura su zama magana sannan kuma malam yayi ya haɗa gaba ɗaya jumlace da dukkan sifofin Allah da hanka danganta ga Allah malam bai tsawala ba ya ɗan yi kwamru kware da gaske musamman wajen ayoyi amma dai mu karanta abin da ya faɗa mu jiya malam ya ce albabu tasiru الرد على الجهمية في نفيهم علم الله تعالى وقدرته وجميع صفاته بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله الرد على الجهمية في نفيهم علم الله تعالى وقدرته وجميع صفاته قال الله عز وجل أنزله بعلمه وقال وما تحمل من أنثى ولا تبع إلا بعلمه وذكر العلم في خمس ومواضع من كتابه وقال فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وذكر القوة فقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وقال ذو القوة المتين وقال والسماء بنيناها بأيد الباب التاسع باب نترى الرد على الجهمية رد أكن جهمية في نفيهم جامد كل وصل سكوا علم الله تعالى علم الله بذلك الفرقي وقدرته ده قدرة سنة كل قدرة الله با ما ودنا نبيو نايبا وجميع صفاته ده دكان صفوتين الله ده سكا كوري ما الله sun doki Allah duka sifofinsa suna ɗaya na ko ko halitta ɗaya ta in aka jingina abu zuwa ga Allah jinginawa ta ta halitta in an kira Allah da sunan kira ne ɗaya na an kai da sunan kamar a kira ka da wani kyakkyawan suna amma baka da shi an fahimci wannan yawwa qala Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki yace anzalahu bi ilmi Allah shi ya saukar da alqur'ani bi ilmi kalima inda Allah ka jingina ilmu zuwa gare shi ko dai zan ila damir damirin da ka ɗauka ka matsa wakilcin sunan Allah kamar yi anan ko inda ma Allah madaukakin sarki ka jingina kalimar ilmu zuwa ga eh, ismul jalala sun maimaitu waɗannan jingina kalimar ilmu a jingina ta ga Allah ya maimaitu sau biyar suna malan ka ambata sun ya ambata muna amma inda ba haka ba da shesa yasa nace malan yayi kwabro ai inda ilmu ilmu ilmu aka siffanta Allah kama a ce a'lamu inna Allah a'lamu bil muhtadina wa huwa a'lamu bil kaza kaza wa huwa a'lamu kaza kaza wa huwa a'lamu kaza kaza da kuma wa kana Allahu aliman hakima alima aliman da inna Allah alimun kaza kaza kaza bima ta'maluna alimun ko ko alimun bima taka kaza kaza ka sun maimaitu cikin alqur'ani nan a mai mufaras na alqur'ani ya ce kalima a'lamu wadda aka cewa a kawo ma Allah sigar ismu tafdili ko Allahu a'lamu bil muhtadina a'lamu bi kaza ko yace kalima alamu ta maimaitu kuma ana jingina ta ga Allah sau 49 kaga tana da yawa kalima alimu inna Allah alimun alimun kalima alimun mai ilimi yace kusan ta maimaitu sau 140 duka kuma ana jingina ta ga Allah 140 ga kusan can 49 kaga kusan 190 ga ɗaya ko ko mu ce 189 bancin wurare da yawa inda aka cewa ya alamu ya zo ya alamu Allah aka nuhi ko ya alam ya alam kaza kaza Allah kuma da sauransu ko kuma alim Allah ko ko kaza kaza duk irin waɗannan waɗanda sigogi ismu tafdili da siyagul mubalaga ismu tafdili mai alama siyagul mubalaga mai alim alim sannan kuma inda ya kaza ba tabbata inda ya zo kuma alimu alimu alimu to amma malam ba su yaka magana anan ba da yake magana anan inda an ka ambaci mujarradi kalimar ilmu an ka jingina ta ga Allah shi yasa ya ambata ce ta zo wurare guda biyar na daya anzalahu bi ilmihi a cikin suratul nisa Allah shi ya saukar da alqur'ani da iliminsa ilmance ba sato alqur'ani bai kusa an sato ba ba sato magana ce aka yi ba kamar kana magana ba a sun ajiya ɗauke ta baka ko sani ba ai rikodin din magana ka baka ko sani ba ko ku rubutun da kai cikin litta ɗauke shi baka sani ba anzalahu bi ilmi an saukar Allah shi ya saukar da alkur'ani kuma yana sane da iliminsa wannan aya ta farko kenan ko an jingina ilmu zuwa ga ismul jalala sannan wa qala Allah da yake suke cewa ma tahmilu min unsa wala tad'u illa bi ilmi wa ma tahmilu min unsa ya mace ko wace irin mace ko ta mutum ko ta aljan ko ta dabba in dai mace ta mai ɗaukar ciki wa ma tahmilu min unsa ba wata mace ko wace iri min din nan lil kowace irin mace ba ta ɗauka ciki wala ta da'u ba ta haihuwa ta illa bi ilmi sai da idan Allah Allah ya san wanda za ta ɗauka ciki ya san kuma za ta haihuwa ta wannan ayat sai malam ya ce mana fatir ko to ta maimaita sau biyu shi sau biyu za ka lisa fata ta haito a cikin fatir ta haito a cikin fussilat wa ma tahmilu min unta wala tadau illa bi ilmi fussilat ta hazo cikin aya ta 47 ko sannan kuma ta hazo cikin alfa'in eh, suratul fadir ina jin alaramomi sun sani ko nayi daidai ta haito cikin fadir ta haito cikin fussilat ko mhm saboda haka ka samu biyu inda Allah ya jingina kalimar ilmu zuwa ga damiri kuma damirin yana zama ismul jalala yana wakilta ismul jalala mun samu nawa mun samu uku sai ce wa zakara ilma ya ambaci al-ilm yana jinginawa zuwa gare fi khamsi mawadi'a abu gergere guda biyar kalimar wa zakara al-ilm ce ilimi inda kalimar adadin ilimi akwai inda Allah madaukakin sarki jingina ilimi zuwa ga makhluqat ko ba haka ba halittu da sauransu eh la alimahu alladhi yastanbiqunahu minhum minkum eh walau minhum walau rudduhu ila Allah wa ila Rasul kadaka la alimahu ko ba haka ba eh akwai inda Allah ya jingina kaza kaza ilmu zuwa ga wani a da kuma Bushe shadidul kuwa na cewa jibrilu kaga shi ya sanar da shi da sauransu ko ta'alimi ko ilmu ko alima ko ya alamu yana diddingina surare da dama amma inda Allah ka jingina maka ne ilimi ko ba haka ba shi muka lisafi to inda ya jingina kalimar ilmu a matsayinta mufradi kalima guda ba fi'ilul madi ba ba fi'ilul mudari ba ba shi ga mubalaga ba irin alim ba ismul fa'ili ba alimul gaibi wa shahadati ba ismul fa'ili ba ba allama yu'allimu da anka jingina ga Allah ba ya alamu ismul mudari'i ba ko ba haka ba duka a kalimar ilmu mujarradin ta a jingina ta ga ismul jalala ko a jingina ta ga zamiri wanda ka wakilta ismul jalala shi na ce wa zakara al-ilma fi khamsi mawadi'a a irin nan so biyan maimaitu ta san ku duk abin da an ka ambata he da so ɗari biyu amma malam ya kawo mana wuri biyar ai yayi kwabro sosai ko ba haka ba ya kamata ya kawo mana ayoyi da suka zo alim alim alim alim ko da uku ko hudu mun ce ɗari da arba'in na ko da uku ko hudu a alamu a alamu a alamu ya kawo wajen arba'in da tara na ko da uku ya kawo muna ko ba haka ba alim alim Allahu ko ba haka ba ehin ko da guda ko uku ya kawo muna ya alamu ko da guda ya kawo muna ko ba haka ba amma dai ya ambata kalimar il وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلم وذكر العلم في خمس مواضع من كتابه يا أم بشي إلمي أو بجرجري وليبيت كما تأسفل العربي إنك العربي إذا مشي سيمشي في خمسة مواضع سيمشي في خمس مواضع لعل خطأ مطبعين وكو دي وان أبغان كسامو كلمة مواضع جمعنا موضع كلمة موضع مفردين مذكر فإذا مفردين مذكر إذا أي كيرجي to al'adadu yukhalifu madud tunda muzakkar na sai a sa ta'ata ta'anisi eh ga kirge sai a ce khamsati mawadi'a amma la ce fi khamsi mawadi'a ba wani matsala ta ba larabcin da ya ba shi muka bida ba aqida muka sun mu gano ko ba haka ba wa zakara al-ilma fi khamsati mawadi'a min kitabihi wa qala ya cewa shi Allah fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmi Allah bi ilmin lahi idan hamma duk abin da bayanin da kuka yi da gardama da kuka yi da su suka ki amincewa tuku ku ku sakankance kan ma shufa ta same ku fa'lamu kusan annama unzila an saukar da alqur'ani ga kawai bi ilmin lahi da ilmin Allah kusan Allah yana sanye saukar da alqur'ani na an na kalimar ilmu zuwa ga ismul jalala shine Allahu plus ka hada da wadancan guda uku da sunka na suratul nisa'i daya na faɗi biyu na fusirat uku sannan na wannan ya zan hudu hudu tajiyat wa qala Allah ya ce ya yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bi masha su halittu ba su iya gano duk cikin ilimin da Allah yake banto da shi shi min ilmihi ilimin da Allah ya adda shi to ba su gane komai sai abinda da Allah ya ba su dama su sani sai abinda Allah ya sanar da su game da hakan kila an fahimci wannan na'am waɗanda ayu guda uku duk sun taho suna tabbatar da Allah na da ilmu wannan gaga malam ya dan yi kamar ce ya dan ambata kadan ya tsakuro amma in muka ce mu ambata ilmu ilmu ilmu suna da yawa ya ana son ma wanda ya kara wannan kadiyar sai ka koma cikin littafin Ibn al-Qayyim mai suna Shifa wal Alil fi masail al-qada'i wal qadr wal hikmat wat ta'lil wannan littafin ana ina ganin cewa mu dan duba wani abu daga cikin abin da yawa to kuma zai samu hita maudu'in da muke sai ba sai wani lokaci amma littafin na qayyim jiddan duk duk wani malamin duk wani dalibin ahlus sunna ya kamata ya mallaki littafin ya ba ya mallakai ba ya karantai ba ya karantai ba in yana iya ya hardace shi shifawul alil fi masail alqada'i wal qadr wal hikmati wat ta'lil duk abin da dan bid'a ko wani dan firka bala ko wani mai tsatsa a kwakwalwa da wani abu zai kawo mana shubha game abin da ya shafi alkada wal qadaru wanda kuma kada wal qadaru tana zama bisa asma'ullahi wa sifatihi na duk wanda ka musun kada wal qadaru yana son yayi musun asma'ullahi wa sifatillahi sai ya kore ma ilmun lahi ya kore ma mashi'atul lahi ya kore ma qudratul lahi ya kore ma komi yana son ya ce ma babu Allah ya jibe ya cewa amma sai ya kore ma komi sannan yunkirul qada wal qadar sannan ya musu kala'u qaba'u hukuncin Allah ya kusucin kaddara to malam a wurin a cikin shifawul alili sai yace ita shi a a yana da shi kaddara tana da mi tana da rukunai guda hudu to rukunan suna ambato yace almashi'atu sannan wal kitabatu sannan wal ilmu sannan wal qada'u shine fi'lu Allah kamun abu ya wakana sai abubuwan ga sun tabbata na ɗaya Allah ya so wannan abin ya wakana akwai mashi'a mashi'a akwai wannan mashi'a wa ma ta sha'una illa an sha Allah wannan komi wannan ya farko kenan na biyu alkitabatu sai Allah ya rubuta shi komi tun tale tale tun ta Allah ya rubuta shi sadda manzo sallallahu alaihi ya ce muna Allah madaukakin sarki da ya halicci sammai da ya halicci lauhu ya halarci alƙalamu ya ce inna awwala ma khalaqa Allahu alƙalama farkon abin da Allah fara halitta shine alƙalamu fa qala lahu uktub fa ba maqadira kulli shay haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mana farkon abin da Allah ya fara halittawa alƙalamu sai ya ce ma alƙalamin rubuta alkalami ya rubuta duk abin da zai faru maƙadira kulle shayin duk daga sannan ila abadin abadin duk abin da zauharu sai ya rubuta wannan shine aqidar cewa abin da a farkon halitta ko an tambaye ka alqalam ko ba haka ba a wannan hadisi da dare akwai sun kawo wata shuba suna da yammu wasu na cewa al'arishi wasu na cewa kaza kaza kaza kaza eh ala kulli halin sarahatan dai lafazin hadisi cewa inna awwala ma khalaqa Allah sai ce alkalama to alkitabatu tun sannan Allah ya rubuta rubuta a gida uku take ko gida biyar rubuta waccan ta alƙalamu ko ita ce ta farko sannan mi sannan yana ya rubuta bayan shekara hamsin kamun a halicci sammai da karsai sai ya sa Allah da sarki ya sa a rubuta duk abin da zai faru duniyar ga tamu kamun shekara akwai? kamun shekara dubu hamsin ba hamsin ba dubu hamsin ya halicci sammai da kasai sai da yasa an ka koma ɗauko a wato wani sub wancan shi an masta kwafi. sannan aka koma ɗauko cikin wancan aka yi samari na abubuwan da sun kashe ‘yan adam an fahimta kenan sannan aka sake rubuta haida ba sannan Allah maɗaukin sarki sannan kuma ne kamun Allah ya halicce shi su mu kenan ko ba haka ba zai zai zai umurci mala'iki fa yaktabu rizqahu wa amalahu wa ajalahu wa shaqiyun aw sa'idun ko ba haka ba shi wannan kitaba wadda kowa sai ayi mai cikin cikin uwa ta shi kuma cikin cikin uwa ta na uku kenan ko sannan Allah madaukakin sarki kuma shekara shekara daren lailatul qadar sai ya sa an koma rubutun abin da za a yi na wannan shekara ita ko shekara shekara wancan na farkon al'amari sannan na biyu na duniya sannan na uku na individually ku ku ku Allah rubuta abinda abin za a yi na rayuwarka sannan kuma cikin kowace rayuwarka shekara duk ka canye kamun shekara da za a shiga sai a yi bajetin na duk abin da zakati zaka kaza zaka kaza zaka kaza sannan kuma mi rubutu na ƙarshe na biyar shine kulla yawmin huwa fi sha'ani kulla yawmin huwa fi sha'anin dare duk sai ya rubuta abin da za a yi gobe kullun dare duk Allah sai ya bada rubutun duk abin da zai faru gobe sai ya rubuta sannan kuma in an rubuta kuma zai faru daidai wa da an ka rubuta kila fahimta to alkitaba wannan ibnu qayyim ya bayani yace alkitaba kenan bayan mashi'atu sannan alkitaba ko sannan abu mataki na ku al-ilmu farutun yasa Allah yana sani ba shi Allah yana da details ɗin komai ya san abin da zai faru illa da ya rubuta wannan for record ko ba haka ba al-ilmu sannan in lokacin faru abin ya zo sannan ya aikata wannan abin ya ba abin wannan umurni ya wakana shine alqaba'u ko ba haka ba ehem to ala kulli halin in ka koma cikin babu can cikin shifa'ul ali fi masail alqada'i wal qadar wal hikmat at-ta'lil ka koma babu al-ilm to za ga ayoyin rututi ayoyin da ka nuna cewa Allah yana da ilimin komi da wanda aka kawo cikin siga Mazi, da wanda aka kawo cikin siga mubari da wanda aka kawo cikin ismu tafdili da wanda aka kawo sufa sifa ta mujarrada an ka dinganta ga Allah da wanda aka kawo siga mubalaga alim da sauransu duk za a gani a cikin alkur'ani kaga ambaton waɗannan don mu kiyaye kaka ce ai uku ɗaya na ko biyar an ka ambata game da ilimi ba irin wancan na ba kila an fahimci wannan wa zakara al-ilm fi khamsati mawadi'a fi kitabi wa qala fa illam yastajibu lakum fa'lamu anna ma unzila bi ilmi Allah wa qala wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa ma jaa nan malan ya tsaya kamun mu zo wajen hadisai to sai magana kudura ita kuma kudura fa sai ce wa zakara al-quwwata Allah barkin sarki ya ambaci karfi kaga nan ya yace duk da dai kudura mu karatu ko ba haka ba amma dama kudura da kuwa kusan dan jin mana dan jin mai Hassan da Hussein na ko karhi shi ka samu kudura duk da dai a wajen Allah sifa biyu ta akwai kudura akwai kuwatu Allah qadirun na kuma qawiyun na ehe to amma mal na kokarin ya ka kuwatu yace ya rau shin eh su gani ba su yahu su samuda wannan annallaha allazi khalaqahum cewa Allah nan da ya halice su huwa ashaddu minhum quwwatan ya yi tsananin kari don suna cewa ne ne wanda ya yi mu shi ne Allah mai san musu martani yan mai san su yace ba san Allah nan da ya halice su huwa ashaddu minhum quwwatan kaga shi Allah na da kari ko ba haka ba eh kala Allah da sarki yace zul quwwatil matin ko mabuci karhi inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin ko tana bi ayat wa ma khalaqatul wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin to al quwwatu mabuci al matin mabuci uwa da matana matqawiyu da matinu duk kalmomi na ba iri ɗaya ba kowace da wurinta in an ka haɗa su wuri guda kowace da ma'anarta in kuma an kawo ita da wata ta wata ma'ana ɗaya wata ana amfani da ita ga wanda ka bugu a faɗi kila an fahimta sai a ce mai huwa ƙawiyun, da mutum nika magana ehe ƙawiyu wanda ba a tarewa shi an ƙawiyu shi ko matinu wanda ba a ijewa shi an matinu kun gane mamanci matinu ba ka ije shi ka buga ka buga ka tura ka yi ni ka bashi nan to matinu sai a ce jabalun matinun wanda bai ɗaguwa bai jawa bai zauduwa da inda yake shi ko ƙawiyu in ya taso a bashi wuri in an ka haɗa shi matinun ƙawiyun kila an fahimta to Allah huwal kuwa zulku watil matinu an fahimta sai dai kullum abin da muka sun a gano sifofin Allah da sifofin makhaluki kullum suna da bambanci sifofin makhaluki suna da tawaya suna da naƙasu kuma suna da limit kuma suna expiry na mutum ko ba haka ba suna da ɗan irin ƴar tazara kasan to an ka ce ma wani ƙarhi gare ba ka taɓa tunanin cewa yana bayar duniya ko ba haka ba ɗan ƙarhi ne na wayi ne ire-ire ne ko ba haka ba kaga ashe ka ɗan bashi wani kwakwahi kuma ka san zai ƙari ko ba haka ba duk iyakar ƙoƙarin ƙarhi ne da shekara ashirin na zuwa arba'in hamsin ko ba haka ba da ya kai sittin ko saba'in jika ne sai ya ije shewa ko ba haka ba kaga shi ya expire ya tashi aiki ko ba haka ba to shi Allah kamilul quwwatina kamilul matanatina bai da farko ƙarhin na Allah bai da ƙarshe bai da limit kuma bai expiry an fahimci wannan zul quwwatil matin wa qala Allah madaukakin sarki ya sake cewa was samaa sama din ko kuma samaniya banainaha mun gina su bi aidin aibi quwwatin ba haka Allah bin Abbas ya wata ramuna ba bi aidin kakka ce aidi jam'i na a aidi masdari na na ada ya idu aidan ada ya yi ƙarhi ya idu yana karhi aidan karhin kawiya ya kawi kuwatan ehin wasama'a ha bi aidin wa inna la musiruna ko ehin to waɗannan sune ayoyi waɗanda malai ambata muna na ƙarfi wanda suna wakilta kudura da na ilimi wanda suka kore masu jahamiya suka kore ma Allah bari mu ji abin da zai ce game da aqidar jahamiya game da wadannan ayoyi duk da dai ta inda ya ambata mana hadisai da yawa amma dai bari mu ji jahamiya ha wasu amatul jahamiyatu وزعمت الجهمية أن الله عز وجل لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر له وأرادوا أن ينفوا أن الله عالم قادر حي سميع بصير فمنعهم خوف الصيف من إظهارهم نفي ذلك فأتوا فأتوا بمعناه لأنهم إذا قالوا لا علم لله ولا قدرة له فقد قالوا إنه ليس بعالم ولا قادر ووجب ذلك عليهم وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل لأن الزنادقة قال كثير منهم إن الله ليس بعالم ولا ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصير ليس بي بي إن الله ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصير نعم فلم تقدر المعتزلة فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك فأتت بمعنى وقالت إن الله عالم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية من غير أن يدركوا له حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصر. الحمد لله جزاك الله خيرا. yace to bari a tona ma asirin jahamiya don ka hudu da kalmomin da suka amfani da su kakkaru ne tattafan su ka ce a ah, gashi ana cewa ba su yadda da ilmi ba da kudura gashi suna ce ma Allah alimun kadirun cikin tattafan su ga suna kamuna ayoyi ma in muna rikici da su su kamuna ayoyin da adda alimun kadirun da sauransu shin ya abin ga yake sai ce wa za'amatul jahamiyatu jahamiya suka riya anna azza wa jal hakika Allah mabuwayi madaukaki suka ce la ilma lahu wala qudrata wala hayata wala sam'a wala basara lahu to ai kaga su sun kore Allah suka ce Allah baya babu ilimi gare babu kudura gare ba hayatu ba hayatu ga Allah rayuwa ba cewa Allah Allah baya baya da hayatu babu ji gare babu gani gare Ibtinan, ko ba haka ba bai sauka ga bai da ilimi bai da kudura bai da hayatu bai da sabu kaga wannan ko mutun ya hishi mutun dai wanga ordinary mutun ya hishi kenan inda an kace haka duk mutun yana dan ilimin da aka gare dai gwargwado dai ba dai kore mai shi dud, ko da ko bai shiga kowane aji ba ko ba haka ba ko ilimin wanda yake cin abinci ai sani yake saka ai sani yake shiga gida ne ai sani alaysa ilman shi ma ilimi na a ce babu rayuwa sai ka rasa za ka fassara wannan amma za ka ji ya ce wa aradu an yanfau abinda suka ni suna sun su kore annallaha alimu kore sun suka ce Allah mai ilimin na shi suka sun su kore kadirun mai iko na hayyun rayayye na sami'un mai jina, na basirun mai gina shi suka sun su kore sai suka ce bai da ji bai da gani bai bai da rayuwa bai da kaza an fahimta amma fa ahu hau sayfi sai tsoron kashi tsoron takobi ya hau kansu ya hana su min izharifim izharihim na faya dalika na su bayyanar da kore haka ga Allah su ce Allahu gairu hayyin ko ku su ce inna Allah gairu qadir ba su cewa sai su ce a'a a ba a siffanta Allah da hayatu da sam'u da basaru saboda sifofin makhluqatin sai su bar haka. Allah suka son su kore an fahimta fatau sai suka kawo bi ma'ana hu ma'anan wannan ka ce ma Allah laisa qadiran wala aliman wala hayyan wala sami'an wala basira ai daidai dai ka ce la hayata lahu ai duk gudana wala ilma lahu wala sam'a lahu wala basar lahu ko ai duk gudana to sai sun kaga cewa wannan jumlar ta hi nauyi bisa ga waccan sai sun kai wanda ma'ana kawai bari ku jiya la'annahum idza qalu don idan sun ka ce la ilma lillahi suka ce ilimi Allah bai da ilimi babu ilimi ga Allah wala qudrat lahu babu kudura ga Allah fakar kalu ai gudana su ce innahu laysa bi alimin wala qadana ai duk gudana ai ba mai ilimi bane ba mai iko bane wa wajaba zalika alayhim ko sun ki ko sun so wannan dole ya tabbata gare su wa hada in ka ce wannan to irin kalma dare ba ko ko bini bini bashe ka sai ce inna ma aka zuku sun karɓi wannan an ahalin zanadiƙati ko an ahalin zandaƙati wata ga zandikai, marasa addini gaba ɗaya arnan ɓoye gare sun kawo waɗanga kalimomi wata tsili da mahasun su kori Allah suke babu Allah gare sun ka kamo wannan li'anna zandaka li'anna zanadika saboda zandikai ƙala kasirun min su da yawa daga cikin suna cewa inna Allah laysa bi alimin kai tsaye Allah bai da ilimi wala kadirin bai da iko wala hayyin ba rayena ba wala sami'in ba mai ji bane wala basirin ba mai gani bane su arna suna iya faɗin haka amma a lokacin da su da sun da sun ce la ilaha illa a ganin su to sun ga ba su iya cewa haka da suka suka kalmada suka ce a'a muna cewa Allah alimun na amma laysa lahu ilmun hayyun na amma laysa lahu hayatun sami'un ana ce mai sami'un amma laysa lahu sam'un basirun laysa lahu basarun kila an fahimta bar za mu fassara ku jiya suka ce ah to ai baka gane me suka nuhi ba bari ka ji falam taqadir al mu'tazilatu to da mu'tazila ba samu ikon an tufsiha tufsiha bi zalika tabayyana da wannan ba daga afsahana afsaha if afsaha yufsihu ifsahan ehin asalin fi'ilin fasuha fasuha sulasina lazim fasuha sai a ce fasuha fulanun fasuha gulamu ko fasuha saliyu yaro ya iya faɗin kalimomi. lokacin da yaro ka dalge ya ce bai faɗin baba ba bai faɗin inna ba bai faɗin kalimomi ba turan nan kila bayan shekara guda ko da 'yan watanni ko shekara biyu sai an ka ji ya iya faɗin kalimomin sai a ce fasuha shi a fasahatu ko fasaha wajen magana ba wani abu na ba iya hidda harufa mahitarsu daidai iya hidda kalimomi daidai sai a ce fasuha to an ka sa hamza an ka ce afsaha shi ko ya faɗe su ƙarara an gane aiki ma'ana sarraha ƙarara a ce afsaha yufsihu isahan. to falamma falam takadal mu'tazilatu to da mu'tazilawa sun ka kasa an tusiha bi zalika su faɗi wannan abun ƙarara fa'atat bi ma'ana wasu sun ka zo ma'anan wannan abin suka zo da wata kalma mai ɗaukar wannan ma'anar bari ku jiya wa qalat sai suka ce inna allaha alimun qadirun hayyun sami'un basirun sai suka ce i e, muna cewa Allah alimun alimun alimun ba mai ba masani ba mai ilimin ko muna ce mai Allah alimun muna ce mai Allah hayyun muna ce mai Allah sami'un muna ce mai Allah basirun ko amma suka ce min ɗari ki tasmiyati ta ɓangaren suna ɗai kullum yana buga wanga misali sai in ce haka abin da min ɗari ki tasmiyati na su abin da suka nuhi da min ɗari ki tasmiyati sun ce ma Allah Alimu. kakka ya farin ciki ka ce sun yi daidai da kai abin da suka nuhi ai suna na yanzu ba a ce mutum kabiru kabiru ya mana kabiru da hausa babba kato ko in ka gani sai ka gani ɗan hilinge ya yi kama da suna ne in an kahi mutum an kace Muhammadu Kabiru ya gina yaro in ya girme tsatsure sai a canza mai suna ko a bashi da haka nan Kabiru ne babu sagiru in ka gane ka gane katu ba a samu Muhammadu Barawo to Muhammadu ha sunan wana sunan kwarai na ko ba haka ba Muhammadu wanda duniya ha gode ma ko sai a samu Muhammadu amma Barawo na ko ba a samu to Muhammadu shin don Allah da kalima da suna ne Muhammadu da ma'anar sunan sun yi daidai da shi sai ka ce muhammadu na suna amma ba muhammadu hali ba ko siffa kila fahimta kabiru na a suna amma ba kabiru na a siffa ba sagiru na a suna ba sagiru a siffa ba an fahimci wannan shin ba a samun sarki amma babu iko gare ko ba haka ba a ce malikun amma bai da mulku ko ehe sai zan mis, kamar yadda ai mun ga irin da democracy ta kawo irin system na Najeriya ko ba haka ba ana cewa sarakunan gargajiya a constitution ba su da abin cewa ko ba su da ba su da matsayi ba su da mazauni a cikin constitution aikin su kawai in an kai tarzoma su ba mutane hankuri ko ba haka ba da Allah ku yi hankuri a zanna lahiya amma da koda koda police station ya kai to babu su ba su abin da cewa ko ba haka ba da ya kai police station to babu abin za a ce in ka ji an ce gidan sarki ko wane na ko first class wanda a first class babu inda illa dai an koma gida ne sulhu za a yi ko ba haka ba me yau yanzu yau mi zan malikun laysa lahu mulkun malikun na bai da mulki ah, ba a yi lokacin da aka cewa in sarkin musulmi zai hita ba ba wannan sa'ad ba kamun shi na cewa sai ciyama na local government ya ba dama ba a yi wannan ba ciyama na local government sai ya ba da dama irin yanayin da suke ba mai wannan ba ai ai mai irin waɗannan da sauransu lokacin a abacha kila ko ba sani ba hasali ma yana nan ko lokacin mace da sun ka samu ƴan matsaloli da sarakuna kaza kaza ah, a sarkin gwandu sun ka samu matsala da wanga alehu duk ba san irin waɗannan matsaloli ba in mun kadi ba irin taro kan zan na kusa in buga gashi maliku amma laysa lahu mulkun suka ce haka nan nan suka ce ma Allah maliku amma laysa lahu mulkun kadirun nas isman isman amma la kadirun sifatan laysa lahu qudratu in eh, suna na ba shi za kina an fahimta eh, eh kamar irin sunan ga nan gayu a gane ka aka ce a ah, chairman ko ba haka ba kaga suna ɗaya na na banza ko ba haka ba ko ina ba ka magani ko ina ba a san ka ba ko ba haka ba eh, eh ba su ba ba in ce mai tsayawar chairman ɗin ya ah, isman na kawai suna ɗaya na gayu na kawai kaga isman lami la sifata la hakikatan ko to haka suka kiran Allah duk suna sun ka ba Allah kadirun kadirun hayyun sami'un basirun suka ce ismun na dai ba akwai Muhammadu Muhammadu Basiru ba ko ba haka ba in ya makance sai ku canza mai suna ko ba ta ku ba shi dai Basiru ne ba ko da makaho na eh suka ce haka na to Basiru Basiru haka suka ni da Allah akwai reni da kai haka ga Allah to da haka suka kira shi yasa shi imam al-ashari da yake ya san wannan ya zo ya bada raddi lokacin da ya bar mutazilanci sai shigo ash'ariyanci ya so ya bada raddi da yawon baki nai ba da yawon ahlus sunna ba ba da shirya ƙur'ani da hadisi ba sai an tarkata inda suka musu sai ya ce hayyun bi hayatin sami'un bi sam'in basirun bi basarin shi yasa bai tabbatar da su wa kaunuhu ta'ala mutakalliman sami'an basiran ko ba haka ba duk yan dibara muruna yake wanda bai gano inda an kai ba ko ba haka ba sai ya ta wahala kai ne ya kayyade kai na cikin sifofi ishirin ko ina kokarin ya tabbatar da su kokarin wajen tabbatar da su da kuma zahi hayaka sifofin da babu ko ba haka ba qadimun su baka usu makhalafatu lil hawadith ko ba haka ba amma da yayi da kuma mutamassikun bil kitabi was sunna ai ba samu haka ba kila an fahimta saboda haka haka su suka nuhi ku saura. wa qalat inna allaha alimun qadirun hayyun sami'un amma min ɗariƙin tasmiyati ta ɓangaren sa suna suna ɗaina min gaida an yi yusbitu lahu ba tare da sun tabbatar mai haƙiƙatar ilmi wal ƙudurati wa sam'i wal basari shi ilmu ɗin na haƙiƙa ba sai da na da shi ba ƙudura ta haƙiƙa ba sai da na da ita ba sam'u da basar ba sai da na da ita kuma wannan ta fara bayyana ga aƙida ba yanzu ba shekaran jiya ba tun sahabbai na da ransu asalin hitowar hadisi inna mal amalu bin niyati wanda imamu muslim ya da su ko eh waɗannan da suka tambayi abdullahi bin umar na cewa to ga su mutane sun bayyana a wajen mu basara da kufa kenan suna cewa la kadara la la kudurata la kadara babu kaddara wal amru unufun haka dai kaddal haka haka wanda ka gane kana zaune a cewa ne Allah mai cikawa kai ta salima to shi Allah sanan jiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka sai ina kacin kashi wannan ka sai aka cin kashi wannan Allah ya tsare mas'alatu mas'alatu وقد قال رئيس من رؤسائهم وهو أبو الهذيل العلاف إن إن علم الله هو الله فجعل الله عز وجل علما وألزم أو علما بيبقى رقبة Hmm. to mas'alatun ce wa kar qala ra'isun min ru'asaihim wani wani kato daga cikin kattansu ko ba haka ba wa huwa abul hudail al-allah wani mu'tazilina yace in kaji shi hauka ce in na ilman lahai don an ce ah to gashi sun qur'ani da yawa ana jingina ilmu ilmu zuwa ga Allah kuma ku kore ma Allah ce kai in na ilman lahai ilmun da aka cewa ga Allah huwa Allah Allah aka nuhi irin tawilin yana na ƴan mutazila na ashirya yan garin mu ko ba haka ba waja rabbuka sai su ƙara waja amru rabbika ko shi ko shi ko rage waye ko ba haka ba eh anzalahu bi ilmihi sai ce ba bi ilmi mabihi ba ilmu ba shi aka nuhi shi ya saukar da shi kina fahimta ilmun lahi huwa Allah Allah aka nuhi madadin lokacin da ah, Allah ka umfani da madadin umfani da sunanai ko ya ce shi sai in da ilmu wala inna bi shay'in min ilmihi wala inna bi shay'in minhu kila an gane ai suka ce ilmul lahi huwa Allah faja'ala Allah azza wa jalla ilman sai doki Allah shi ya ilmu ko to ni an rabbi za a basu yace wa ulazima sai mu lizimta mai sai aka lizimta mai faqila lahu in in in jaya ka so ko to ga wata kalima bari a tilasta mai kenan dole abin haka yake ko eh mi za a ce mai إذا قلت وألزم فقيل له إذا قلت إن علم الله هو الله فقل يا علم الله اغفر لي وارحمني فأبى ذلك فلزمته المناقضة ɗalibin shi ɗaya mai waga ya to to alaga harta mala in dai kana cewa ilmin lahi huwa Allah ko to kawai abinda muka so inna in in in kul idza qulta inna lahi huwa Allah fa qul sai ka ce ya ilman lahi gifirli eh tunda ilmul lahi huwa Allah ce ilmin Allah gawarta min ka ce haka nan warhamni ah fa ba ce sai jibai abin ba ta shiga kaga fala zai matul munaqaba tun kada walwala ta cin mai fala zai matul munaqaba tun kada walwala wa alamu rahimakumullah malan nasiha zaka yi muna faɗa muna wa alamu واعلموا رحمكم الله أن من قال عالم wala ilma. كان مناقبا كما أن من قال علم ولا عالم كان مناقبا بيانا وعلموا كسرياكم يا ورحمكم الله الله يجزيكم أن من قال أهنكلت كالتدو وند يتشي عالم ولا علم يتشي ga mallami أما بين علم ilimi mallami na bai da ilimi kana munaqidan ya tun kada walwala ko ba haka ba akwai tun kada walwala kama anna man kala duk wanda ya ce ilmun wala alimun ga ilimi an ba mai shi akwai shi ga ilimi an ba mallan shi ma kana munafiqan ilimi bai tsayi shi kadai ba mai shi Kama yadda shi mai ilimi shi kuma ya zanna shi kadai sadda babu ilimin bai shi duk saboda ilimi sifa ce wadda ba ta kwanwaruwa ba ta tsayawa ita wa ita ita kadai kalimar sifat kila fahimta dole suna ta tana tare kullun da mai ita kamar shi ma mai ita din kullun yana tahe da ita an gane ai ba mai ita babu ita kamar yadda ba ita babu mai ita babu ilimin babu alimin kamar yadda babu alimin bila ilimi duk wanda ya ce waye kira Allah alimin amma sai laysa lahu ilmun munakidun an ga an gane wannan to ba ilmu ba mallam shi ke wa kadhalika alqawlu wa kadhalika alqawlu fi qurrati wal qadiri wal hayati wal hayyi was sami'i wal basri was sam'i wal basri was sami'i wal basiri wa kadhalika alqawl haka nan hukunci yake fil qudrati wal qadari wal qadiri ga iko a ce amma ba mai iko kowa ne iko gare amma babu iko tare da shi ba ta sauraruwa munakidun kalma wadda kasan al-qudratu da al-qadiru ba ka raba su to haka take haka nan wal hayatu wal hayy ba su rabuwa amma na ce wai hayyun bila hayatin shi hayuna amma kuma laysa lahu hayatun tana karɓuwa sannan ga hayatun amma babu hayun ba ta karɓuwa ko to ita ma su haka suka tahiya wasan wal basaru kamar siffar sam wal basaru ba ta rabuwa da as-sami'u al-basiru kila an fahimta ba ta rabuwa da as-sami'u al-basir cikin suna Allah madaukakin sarki bari na baku wata ƴar fa'ida cikin suna Allah madaukakin sarki duka asma'ullahi al-husna akwai wasu ka'idodi akwai wasu siffofi da ana iya faɗa ma Allah su individually ko ku furada one by one kana iya ce ma Allah ar-rahman ka kira shi ya rahman ko ka ce ma Allah ar-rahim ka kira shi ita kadai ya Rahimu irhamni ko ba haka ba Ka kira Allah ita kadai amma cikin sifofin Allah akwai waɗanda ba a kiran su kadai amma da ka faɗe su Allah aka nufi amma ba a faɗin su su kadai yan ka faɗin su su kadai ko cikin Qur'ani ka gansu ba Allah aka nufi da wannan sunan. an fahimta in kai baka sani baka kira Allah da wannan suna kayi kusuri ma'anar ta tashi babban ma'ana da kasanta ta kunshi wata ma'ana mai illa daga ciki akwai al'azizu ana haɗa ta da alhakimu kullum kila an gani in ka ce ma Allah al'azizu ka batta haka nan ma'ana daban ta ka ɗauka wadda ba ta kai kai nuhi ba shi yasa kullum al'azizu Hakim. kila an fahimta shi ko da ke ba sai na haɗu suna ba amma ko wani mallami ya ce wai ƙur'ani wai ɗan Najeriya na ha kuma kun san shi na da lahayat yana rayu har yanzu wai suwatu yusufa larabcinta bai yi ba a cewa ce ba saboda cikinta kaji wata hauka cikinta akwai kudin aƙida <laughs> wai an ba wani sunan Allah al'azizu dangane an Allah a cewa ƙalar timra atul azizi Allah da mata ka hauka hauka ina jin kun gano inda yi. wai al'azizu wai sunan Allah to an ce imra atul azizi shi ya aza al’azin su da wawan ko ba haka ba bai san wata ka'ida ta haɗa sunan Allah biyu ba ga kalima azizu kullum kalima azizu sai an kawo ta da wani mai ruhita kila fahimta in ba dole sai hakim ba sai an kawo mata mai ruhi mai cika mata ma'ana don al'azizu tana da wata mamaguwa ma'ana mai yawa wadda za ta fada inda ba a son a siffanta Allah da ita ko ba haka ba mhm. dun kalimar azizu in ta zo akasari ita kaɗai mafi yawa tana iya nuna mai karyawa ko babu gaba ƙaishi ne ya wuce kuma in ya tashi ko ba haka ba ta wani mahaukaci ta wani malamin naka ba mu labari eh, wai wani mai ɗan karatu na irin karatun ga na wuri na lakani da an ka baya cikin dare ya kuɗi ina lakani sai kuwata kan da an ce Mallami ya hauka ce to ba mallamin Allah da annabi na ba yawa da kuɗi na ya kai an ba shi wuri sai ya ya kuwata to shi dan almajirin gana irin wanda aka almajirai an gane almajirai eh yan ba da sa'a to ya zo wuri sai ɗan haukace to amma ya ɗan sauran larabci to da ɗan haukace sai ji malam na tafsiri ko na karatu inda ya fa’alo ma sha’u an ka ce Allah na aikata abin da ya sace a dakata abin da ya kamata ba abin da ya so ba yace abin da ya so ya ka ce to ma ka cike ya ce kowa ka yin abin da ya so to ma ka ci yace ba ba a ce ma Allah na aikata abin yace duk wanda ka wada ya so tunda shi ya ana hana mai komi ya so ya aikata ko ba ka ba <laughs> to to al'ad kunna labin muka sumu ce kalima aziz tana ɗauka haka to shi sa qur'ani yana kaci wancan tunanin sai ce ma hakim al-aziz amma hakim kina fahimta mai karhi karhin da ya wuce na kowa amma ko ƙarhin hakim ba inda babu gaba ya karya ba sani ba ko kun gano dan dan wasu daga cikin kalmomin nan ana hada as-sami'ul tare aka hada su tare aka hada su ba a kiran Allah as-sami sai ka babbar ko ke kira basiru ka bar sami'u kila an fahimta don kullun ina jin ko a asibiti likitan kunne da ido gudana ko ko ba haka ba tare suka tafiya ba a siffanta Allah ɗaya da gani a ce bai shi kamar yadda ba a siffanta Allah da jiɗi a ce bai gani kila fahimta sami'un basir ya ka tafiya sami'un basir in ma ba a kawo basir ba to ana kawo kalimar da ɗaukar ma'anar basir in ba a kawo sami'un ba basiru aka kawo ana ɗaukar kalimar da ka ɗaukar ma'anar sami' kakka ce ai kamar irin inna Allah bai ma ta'amaluna basir ko ka ce babu sami'un ta'alamuna ya shiga ciki ta'amaluna kila an fahimta nan me ka magana ilmu yaka magana ba sani ba ko mun gane ga duk inda Allah ka umhani da kalimar sani ina jin sani ana unwani da shi ta hanyar gani ko ji ko ka faɗa min in jiya ko in gani kana yi ko ba haka ba to wakilta ɗaya sai wakilci wa ɗaya don cikin ayat an ambaci ilmu sai a ruhe da basiru kai ka sani cikin ayat an ambaci yana gani aikin da gani ka yi ne sai a ambaci samu can ƙarshe kila an fahimta a to ba sai na kawo su a da masu taya haka to kalimar sam'u basaru na nan sannan kalimar al-ba'inu az-zahiru tare suka tahiya sannan kalimar al-awwalu al-akhiru tare suka tahiya eh baka in ka faɗi al-awwalu to sai in cikin maganganu sun nuna al-akhiru akwai in ka faɗi al-akhiru sai in cikin maganganun ka sun nuna akwai abinda kace al-awwalu kila fahimta al-ba'inu al zahiru in ka faɗi guda al zahiru bai na haka ne ba sunan Allah ka faɗi ba in ka faɗi guda ka kace al-ba'inu boye ka ni ba sunan Allah ka faɗi ba amma in kace az-zahiru kana nufin sunan Allah laysa fawqa shay'un shi haka nufi to sai ka ce al-badinu laysa dunahu shay'un hada su akai kila an fahimta shi sa mallan kudiba nan da ya kawo yace wa kadhalika al-qawlu fil qudrati wal qadiri suna tahiya daban-daban wal hayatu wal hayy suna tahiya daban-daban sai ce wasam wal basar ya hada su sai ce wasami wal basir tare suka tahiya bai ce wasam was sami'u ba walbasar walbasiru ba an gane karatun ehe kalimar sam'u da albasar tare suka fiya sami'un basir sami'un basir sami'un basir azizun hakim azizun hakim a mhm. jawabu dan kara ويقال لهم خبرونا عمن زعم أن الله متكلم قائل لم يزل آمرا ناهيا لا قول له ولا كلام ولا أمر ولا نهي أليس هو مناقض خارج عن جملة المسلمين فلا بد من, فلا بد من نعم فيقال لهم فكذلك من قال إن الله عالم ولا علم له كان منافقا خارجا عن جملة المسلمين Wai yuqalu lahum ace musu khabiruna ku ba mu amsa amman za'ama ga wanda yace annallaha mutakallimun yace Allah mutakallimun na qa'ilun mai fadi na tunda suna ba da ismul fa'ili ko an suka ce babu kalamu qa'ilun amma bai da kaulu to ko da muna lam bai gushi ba shina ba da umurni alqur'ani ba akwai umurni ba ya ayyuhal amanu aminu ba akwai shi ba ya ayu halladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina babu amru to ya bada amru cikin qur'ani sannan nahiyan yana hani wala taqrabu salata wa antum sukara ba ce wala taqrabu ba hani bane sannan wala taqrabu zina wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum wala tad'u ma Allah ilahan akhara duk ba bada hani ba an basuwa amma a ce shi wanda ya hana a cikin qur'ani akwai hani sannan kuma akwai umri cikin qur'ani sai ku ce la ƙaula lahu wala kalama lahu wala amra lahu wala nahaya bai magana bai zance bai da umurni bai da nahayu amma amirun na nahin na mutakallimun na ƙa'ilun na amma bai da kalamu bai da ƙaunu bai da amru bai da nahayu kun gane karatun ana siffanta hai da suna mai ɗaukar ma'anan wannan amma siffat mai ɗaukar wannan siffat a kore mai ita shin alaysa huwa munaqidun shin wannan bai amayan lashi ba bai walwale kai ne da kai ne ba bai kare ta kai ne ba shin ba munaqidun bane kharijun an jumlatul muslimin shi bai hita musulmi ba bai hita musulmi ba ya hita ko fala budda min na'am kaje ba kawa ci za a ce lalle ya hita musulunci to fa yuqala sai a ce musu to baka zalika man qala hukunci gudana ga duk wanda yace inna allaha alimun amma wala ilma lahu ana kiran allah alimun amma bai da ilimi shi ma kana munafiqan shi ma kare ta kai ne da kai ne kuma kharijan min jumutul muslimina ya ta cikin da'irar musulmi da wannan muka yi ta kokarin bambanta sabanin da aka samu a cikin tarak na cewa duk wanda ya dauke ta aqida wadda kai mai khuruj wadda ka dawamar da shi ko wadda kai mai hukuncin khuruj ala milla to ba a biya ta sallah kila fahimta kullum mu fahimci bid'a mufassika da bid'a mukaffira al-mukhrija 'anil milla ko ba haka ba hatta da yan shi'a da muka cewa inda yake shi'a akwai rafida akwai golatu ko ba haka ba sannan akwai yan asassabtan su zaidiya duk da babu ta Najeriya babu yan asassabta zaidiya ba ga yan Yemen wanda khawarijin sun kai to cikin su ko khawarijawa dinga sun kai to cikin su yan boko haram na kasar su ko to in in ya zan suna da wannan irin mu'tazilawa suna da wannan irin jahamiya suna da wannan to ba a bai su sallah ga duk wanda yana ɗauke da wata aqida ta kurji wa minna kila fahimci wannan yawwa wannan jitas zai kara bayyanuwa insha Allah wa qad ajma al muslimuna wa qad ajma al muslimuna qabla huduth al jahmiyyah wal mu'tazilah wal haruriyyah ala anna Allah anna lillahi ilman lam yazal wa qad qalu ilmu Allah lam yazal وعلم الله سابق في الأشياء ولا يمنعون أن يقولوا في كل حادثة تحدث ونازلة تنزل كل هذا سابق في علم الله فمن جحد أن الله أن لله علما فقد خالف المسلمين وخرج عن اتفاقهم وقد yanzu konkuludin na malam zai muna don ka san ka ɗauki taitayinka wa kad ajma al muslimun duk musulmin duniya duk sun yi ijma'i قبل حدوث الجهمية والمعتزلة والحرورية كامون جهمية دا معتزلة دا حرورية سبينا حدوث كامون سقاغو دون جهمية أي أبو جهمنا جهم بن صفوان ناكو جهم بن صفوان يا سامو أكيدا تدقى الجعد جعد بن درهم وما هكذا جعد بن درهم أكيد يدوكو كشش عنك شكرا تكسن دايكو eh khadul qasar ya kashe shi sai da ya kashe shi sannan ashe dama ya ɗanɗana ta gawa ga jiham bin safwan shi ko aljad ya samo ta ga labidu da labidu ya samo ta wa an labidu labidun yahudan gada sun kawa manzo sallallahu alaihi wasallam ina da kun san sirrin da an kawo manzo sallallahu alaihi wasallam ko hadisin abu hurairah ya hito da hadisin bukhari ya hito da wannan ko suna da sun kawo manzo Allah sihiri wai suna ka son so su koyar da aqida sanin Allah kada shi in ka bita kana ganin san hullan ta hito ko ba haka ba jahmiya kamun jahmiya mu'tazila mu'tazila ko ba haka ba Sune ƴan matan jahmiya inji mi inji ibn taymiya yace jahmiya ƙungiyar da an kai wance kali da ita sai sun kankasu gida biyu akwai mazan su, akwai ƴan Daudu daududinsu yace mazan su sune ƴan jabariya ƴan daududinsu su sune ƴan mutazila ƴan Daudu na. <laughs> shi nan ne yana suka game da su yana cewa kullun aro suka yi magana suka yi irin magana yan jabariya kamar yadda ɗan daudu ka magana irin maganan mata duk da bai cikin su ko haka ba ya ba da misalai da yawa shi yasa ya cewa al-mu'tazila makhanisul jahmiya yan daudu eh makhani ala kulli halin kaga mu'tazila su mana sun ka gado ga jahmiya barbarar jahmiya ta su ku haruriya in ka doka haruriya su ne ‘yan shi'a haruriya asalin aƙida su daga abdullahi ibn saba'in al-yahudi ba bai hudu ya kawo ta ba shi asalin kafata bayan rasu manzon Allah sallallahu da wucewa Abubakar Umar Uthman ko ba haka ba sannan ya kawo wannan ya shigo siyasa ya da siyasa na cewa suna goyon bayan Ali ya shine shugaba ba Usmanu ba daga nan sai ya kama ka'idoji cewa ai da ma annabi sallah sun karanta a cikin attaura da injila musa wasiya ce mai gado ne wanda ka gado na ɗan jini ne isa mai gado na ɗan jini ne to dole ko ga annabi muhammadu haka ta zama haka ya samu sun ka karɓa mai to in ku haka na to kenan muhammadu ko ya kure haka za ka cewa nissa tunda ya ce ali zai gado ne ali bai gadai ba a abubakar bai gadai ba abubakar ya gadai Umar Abubakar su Umar ya gade Usman ya rasu Umar ya su Usman ya gade ko to dole kai musu hukunci su Abubakar su Usman su sannan ya faɗi wannan kalmar da ya faɗe su na cewa sun yi mi sun san da haka sun warware sun kahirce mu umurnin manzo ko ba haka ba to kuma sannan hito da wasu ya hito da cewa ka aida mi aida wasiya na cewa manzo sallallahu alaihi wasallam shi annabi ba wasiya kuma wasiya tai kuma da ta zama shi a khatima khatimatul ausu ko da wani ya rika wannan ya rika wannan ya rika sai an ka ce aha to ha ali mutuwa ya kai to kuma ko sai ya mutu ko bai mutu ba to yaya sai ka aqidar raja'a aqidar mi ko ya mutu zai dawo kina an gane kamar yadda annabi Isa ai an ce zai dawo ko to ko shi wanga zai dawo to ala kulli halin kaga mun kaji ba aqida haruriya ita ce shi'a wasu asali abdullahi bin saba'in asali ma wani malami na bada bayani yace lokacin da suna cewa ai sunna in ai shi'a annabi ya kafa shi'a annabi ya kafa shi'a sai aka zo za a yi muƙabala da wani dan sunna da wani shi'a to da yake malamin sunna dan yawa yogar shikenan sai yace to an ka shigo ɗakin taro ɗakin muƙabala ɗakin da za a yi jaya tsakanin shi'a da sunna sai tsohon malamin ahal suna tashi ku jama'a to Allah ina ba da sanarwa duk wani wanda ya san ahalus sunna na ya rikira ya ɗauki takalmi ne ya rungume kai ba su baki masallaci zo annabi ya ba mu hadisi ya ce yan shiya barayi na sai dan shiya ya azala kato katun dan su shugaban sun ƙabar kabar yace wallahi kai haka wacce ma annabi annabi zaman annabi babu shiya zaman annabi babu shiya wallahi annabi ce haka yace to alhamdulillah jama'a mu tashi haka nan zaman annabi babu shiya ko ba haka ba eh tun da zamanin sai za su iya karya ta cewa hadisin ga ƙarya na sai ta ce wallahi ƙarya ta don ko zamanin babu ma shi'a bane ya faɗe ta yace to ke da abinda muka so mutum mun can mai zamanin annabi babu shi'a kuma haka sai kowa a tashi to ala kulli halin shi na mala yace wa kal ajma'al muslimu duk musulmin duniya sun yi ijma'i qabla hudusul jahamiyya kamun jahamiyya ta bayyana wal mu'tazila kamin mu'tazila ta bayyana wal haruriya kamin shi'a ta bayyana haruriya shi ya zaka ce haka ka taɓa ce ma suna na daga wurin da an ka canza ko ka ce haruriya ko ka ce shi'a ko ka ce rafida duk gudana suna canza suna daidai canjin yanayi ko ku a canza musu suna daidai wata aƙida da suka yi a dashinal dinta haruriya lokacin nan harura sunan wuri na da an ka addabe su an ka su sun ka janye ta sun ka koma ina ta sun ka koma harura'u kamar yanzu yan ka faɗi suna wani kawai na sakkwato mana sunan kawai ku ina na a ah, ba can inda ni zo kwanakin gwadabawa ku yi hankuri yan gwadabawa amma mamaki ne kwanakin ba sai an ka can wata muharara can sai ni rashin sa'a ni zo juma'a don rashin sa'a a sa'a rashin sa'a ni zo juma'a sai aka ce a kai ai sallar juma'a wai mamaki irin abin gada aka samu masallacin shehu da bello wai ana ta'alim cikin masallaci wai sai ni gane sai ni ga wani kunniya gehe guda ga wani ya ta tahe tsakiyar su yana ta'alim eh Allah ta'ala Allah ta'ala ka sa ka dai suka tace ko eh wai Allah ta'ala duk tambaye wani wani na an ka ce ai shi'a na ce ai an shi'a sakwato gwada ba sun ka dawo hmm. sai abin ya bani mamaki muka yi sallah muka zo inda za mu tsaya mu yi sai suka yi muzahara suka kama biyowa inda an ana sa lasifikoki ana ɗaurawa za a yi wa muhadara saboda ka tunda sai musulun muhadara ta sunna ta za a yi sun ka taso daga su ta yan yara ana ta kabbara a wuce a dawo a wuce a dawo to a kyale ce ku kyale su kawai ka kwace musu ko kare ko ba haka ba eh babu ba a faɗa sun ka wuce sun ce to ya kamata mu canza lacca da dori kan ɗaurin kan walima ta za a yi ko eh to nan a magana <laughs> ko ba haka ba eh, sai a ce a canza kaset ko ba haka ba sai mun ka canza kaset eh, to ala kulle halin kaga irin haka nan ko abin da kaso so in ce jahamiya da mu'tazila da haruya kaga suna abin da kaso so in ce to haka nan madina da an ka tsangwame su da sun ka koma harura sai zan duk wanda ya fito can sai a ce mai haruriyu dan shi'a kenan an sani da an ce ma haruriyu ana dan dan wurin dan shi'a kila an fahimci wannan kamar suna ce maka kansu shi'a wannan shi sanannen suna lokacin da an ka tambaye su game da Abubakar da Umar sun ka ce rafadnahum rafadnahum sai an ka ce musu rafida mun ƙi su babu su babu mu shi an rafida eh an ka ji an ce shi'a an rafida bakin shi'a din wanda bai kanna Umar kuma bai kanna Abubakar Umar Usman, mai tsine musu mai la'anta su shi na rafewa mhm. in ka ji an ce algolatu to su kuma ina ganin sun wuce kowa sun suna ma cewa ali Allah ne uluhiyatu ali su aka ce ma algulatu eh to abin ya wuce inda kaka zato to musulmin duk duniya kamun bayyana jahamiya da mu'tazila da hauriya sun tabbatar da ala anna lillahi ilman lam sun yarda da Allah yana da ilimi ilimin da bai da harko bai da ƙarshe da lam yazal wa karkadu dukan sun ka ce ilmullahi lam yazal dukkan sun faɗi haka ilimin Allah bai da farko bai da ƙarshe haka duk duniya ta sani sannan wa ilmun lahi sabiqun fil ashiya ilimin Allah ga abu ya tsere ma duk abubuwan kamun abu ya wakana Allah ya san shi saboda haka ilimin Allah ya tsere ma wannan abu an fahimta sannan wala yamna'una an yaqulu fi kulli hadathatin tahaddathu wa nazlatin tanzulu kullu hadha sabiqun fi ilmi Allah kun babu abin da ka hana su ga duk wata hadisa da ta faru ga duk wani abu mai faruwa mai sauka da ya sauka ahlus sunna musulmi gaba ɗaya suna cewa wannan ilimin Allah ya riga kullu haza sabiqun fi ilmi Allah duk wannan rigayayye na a cikin ilimin Allah duka haka musulmi sun ka sani to faman jahada duk wanda ya musu anna lillahi ilman Allah yana da ilimi musun haka faqad khalafa musulmi. ya sa musulmi wa kharaja an ittifaqihim ya haita ittifaqin musulmi da adam musulmi ka haka ya zanni kaga ya zan kahe don haka dauki taitayen ka duk wanda zaka bulda ka dagula bangaren aqida yana musun irin haka to khuruju minal milla a fahimta shi yasa kullum bid'anci muna kokarin mu bambanta yan bid'ancin sakin hannu da yan bid'ancin wani abu irin haka nan eh, irin dai waɗannan yan bidiyoyi ƙanana ko ba haka ba wanda ba su da shi ratan ga suka wani abu ko ko musun wani aƙida Allah shi muka cewa ana dan biya ta sallah ko ba haka ba eh haka nan haka nan shi ma ba a sa shi imamu ratibul ko ba haka ba mun ka bi sallah waya gare kaga wando ne ga hanya ta kajin kashi kashin kaji kaga ai ina da ba ta ka sake sallah ko ni ya ja wando ne kasa ni ya sake hannu na ce mu ka sake sallah ko amma a wannan ka da biyat wanda ka inkari ka juhudi sifatullahi ta'ala kila fahimta ko ta hanyar tawili ko ta hanyar tawili Allah ya samu gani ina jin bari mu tsaya insha Allah tambayan ga ina jin ba za mu samu damar karanta su ba da akwai wanda ya dan nazarta su samu mu a ganga to ga wani tambaya wadda ina jin ma kila ai kun santa wai waɗanda ka cewa malam a mutanen da ke cewa Allah bai sama bai ƙasa bai gabas bai yamma bai kudu bai arewa malam waɗannan mutane su kuma suna wani ɓangare eh suna da wani karatu ko kila sabon zuwa na eh a da aka yi bakin gidan gidanku ko ina ana yi ne ko hata cikin harshada eh, ba haka tace ba harshada ta ta cikin qawaidi ko in ka karanta harshada ko ina ana wanga amma yan mu'tazila na asar ma wuciya wannan yan jahamiya na sai dai kamar da muka ce ma suna barbara jahamiya sun yan mu'tazila mu'tazila sun yan ash'ariya duk imamu ki dan ash'ari na shi wanda yace ilam arshada lillahu wa iyyaka anna allaha ilahun wahidun la ilaha illahua, khaliku, kulli shay'in ƙadirun, kaza kaza ko sai ci gaba ya ci gaba ya ci gaba sai kai wala yuqai ko laysa lahu sai ce ni fawqun wala tahtun wala yaminun wala shimalun wala kullun wala ba'adun, wala yuqalu kaifa kana wala aina kana wala minana sai ce kai bal kawana akawana wadabbara zamana ko ba haka ba eh ta bakin Abu Zaid al-Bakari yace waci da kalmomi da bai baka tsoro babu komai ciki waci da kalmomi da nan babu wani abu ciki eh saboda haka wannan aqida ce wacce ta samu gado daga Jahamiya Mu'tazilawa Ash'ariyya ka ta qawaidi tana ciki mhm malami ka gani ciki mm, karatun nan Mm. wannan tunatarwa na yake yi ya ce wannan karatu ya sa a tunatar da ni game da alƙawalin wata lacca da ni ta sifatun lahi asma'ul lahi wata fati ban mance ba tana ma a aje sha Allah illa lokaci aka jira ko ko munasaba ne mm. wannan tambayar fiqhu ta kuma yana jin irin waɗanda tambayoyi mun ta ba da kushe su munasabat amma ina ma a ce lokacin da muna bulugul marami kitabun nikahi ya ita amma dai bari karanta ta san na gani sai ne ba amsa ta yanzu ba ta yi munasaba da din karatun mu wanda muka abin gaba assalamu alaikum malam assalamu alaikum zuwa ga malam don Allah malam menene hukuncin mutumin da ya aure mata matar da ke da kwanci na ciki haza kila an gane tambaye kwanci na ciki eh ni a hukuncin ta ina san ina fata an san kwanci eh wannan yana cewa assalamu alaikum malam don Allah malam a sake maimaita mana sunan littafin nan ina da yana magana na ibn al-qayyim al-jawziya ko shifa'ul alil shifa'u kasan shifa'u waraka alil ko mai ciwo ciwon da bai da ciwon da adda wayan magani eh alil shifa'ul alil fi masailil qada'i wal qadari wal hikmati wat ta'lil shifa'ul alil fi masailil qada'i wal hikmati wat ta'lil Eh, ina ji an ya ɗauka ma ga kasa ta kuma akwai shi kasuwa Oke cewa ya don Allah malam waɗanne irin kalmomi na ‘yan bid'a ke amfani da su maimakon yadu wajahu. Hmm? Ina nana? Yadu wajahu. Ainu da sauransu. Ko? Ehen. To ‘yan bid'a gida biyu na ko uku. Inda ‘yan bid'a ƙasar nan na da yake sai ce yadu sai ce kudura ko iko. yadullah qul bi yadihi mulku samawati tabarakallazi bi yadihi eh bi yadihi mulku ihin sarki ya tabbatar ma wannan da mulki yake ga ikonsa iko suka ce yadullahi fauka aidihim ce ikon Allah na bisa hannayensu kaga aka wasara da an wada an wasara guda amma ki wasara guda yadullahi an ce ikon Allah fauka aidihim sun ce na bisa hannayensu to misa an ki wasara wancan eh haka suka ce wa yadu suna fashi ko kudura ko iko wajahu suna fassara zati wajahu su ce zatin Allah wa yabqa wajahu rabbika zul jalali wal ikram eh kuma haka ka suka fassara ba zatin ka shi an mai wanzuwa ba sun haka an ba na haka aka nuni ba ko ba haka ba zatin Allah akwai hasali ma inda zati babu zati cikin Qur'ani ba akula shi ma ainu sai ce sanin Allah ainu ilimi suka cewa ilimi don saboda inda ayo ya taho ma'ana ta gani in ka gani ni kaka samu ta hanyar gani ilimi ko ba haka ba eh il fulka bi a'yunina ka sanna ajirgi tare da ganin mu ganin mu ko ko ilimin mu mun san haka nan to duka kaga ba a musun haka ko mhm, amma dai a fassara kalmar yayin take tun can inda Allah ya ce ilimu tana can inda ya ce iko akwai inda ya ce iko inda ya ce buwaye akwai inda ya ce sani akwai amma nan yadda ya ce ko ba haka kuma da larabcin da yake cewa iko ko kudura ya sani kuma cewa ko ne daga cikin kurakuran jalalai ne bari in faɗi ko ba haka ba jalalai ne shi ma an tsame wajen wurare talatin da yan kai akwai wata ma a daurar da muka so mu ta cikin ramadana ta tafsiri sai Allah bai sa bai sa na ba shekara mai shekara ta gabata kila la'alla in shekara ka ta gabato mu yi haka nan game da ba da haske ga tafsiri ga aka tafsiri to sai muka yi a jalalai ne na mudajar ehe jalalai suna mu doka a matsayin model na gwaji ko ba haka ba matsalolin tafsiri na duk da dai wani ya ma da shara a canza jalalai ne don ka wasu to ga cewa wai ana wani abu daban ko ba haka ba ina ganin to ai babu wata matsala ko ba haka ba shi wai wai abin da ya bada tunda mu muna da kyakkyawan fahimta ga sayudi sayudi ahlus sunna na mutumin kirki na to wai an kan wanda jalalin suna ce ana suka sanyi ko ba haka ba ko ku wani abu mai kama da haka sai nika ce miki ina ganin abin da muka sa jalalai saboda shi a tafsirin da muka fahimta da shi kasar ga ko ba haka ba a babu wani tafsiri aka wani kasar ga wanda kuma aka rika ko mai abin nan da muka so bayyana irin haka nan ko ba haka ba matsaloli kusan guda goma na muka so bayyana cikin tafsiri eh matsal aqida aqida bangaren uluhiyya bangaren ah, rububiyya da bangaren asma'ullahi wa sifatu Misallansu mun same su a cikin jalalai matsala ta wadda uku kenan sannan bangaren mi sannan bangaren tarihi mun samu misallan da zamu basuwa ta wannan sannan muna da bangaren fikihu mun samu misallan kurin fikihu ta cikin jalalai sannan muna da bangaren abin da ya shafi a na hudai tarihi ko muna da misallansu to irin dai haka nan misallai da su da yadda aka kauce musu bangaren hadisai da ifai da malaman tafsiri kan wanda su mun samu misallai bangaren isra'iliyat kawo labaran gizo da koki a sa cikin tafsiri waɗanda asali yahudu suka kawo labarin muna da misalai cikin dalalai to ni ka bada ba misali da shi ko haka ba amma yace da an yi wannan mutane za su ba su fahimtar mu to Allah ya sauke ina jin shi ya kara ma da sukarajin abin da bai samu kahuwa ba ala kullu hali in mun ka samu munasaba ki da mu yi insha Allah duk da dai ba na karatu na kowa da kowa ba na ɗaliban ilimi na karɓan rubutu lokaci ya kai ku tsaya bari mu tsaya nan malam tsaya ku subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko addu'a bukata